أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا بركة من ساك سادوا أولنا رانا جمعة من البركة عديد من لوكتي فضيلة الشيخ دكتور صالح عبد الحميد يا رجال يا هو مري كما أنكم ملكنا صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تعالى تبارك insha Allah ta'ala godiya ta tabbata ga Allah godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu ma'aboci al'arshi madaukakin daraja ina ƙara gode masa subhanahu da godiya gare shi wanda ya alkhairi wanda kuma ya ba da kyauta albarka kuma wanda yake karɓar tuba bayansa yake yin afuwa akan kurakurai na shaida ba an bauta da gaskiya da cancanta sai Allah shi kadai wanda ya cancanci godiya da girmamawa da karamci na kuma shaida cewa jagoran mu annabi Muhammad bawan sa ne kuma manzon sa ne wanda ya cika ni'imomin da shi zai tafiyar da bakin ciki da shi ya kuma saukar da rahama dalilin sa da amincin Allah da albarka su ƙara tabbata a gare shi da iyalan gidansa wayannan da suke jagorori da kuma sahabbansa ma'abota rigaye da kuma mukami a cikin musulunci da tabi'an su wanda suka fi ta tafarni gaskiya muddin da ya san mai da kasai suna nan a wanje bayan haka ina muku siki da kaina ya ku bayan Allah da tsoron Allah ku ji tsoron Allah Allah muku rahama ku sani cewa duk wanda ya kyauta zato ga ubangijinsa to ubangijinsa ba zai tozata tunaninsa ba wanda ya gode man imominsa Allah zai kara masa daga fallarsa wanda kuma ya tawakkali gare shi ya isar masa kuma ya zama garkuwa gare shi wanda ya Allah ya kasance tare da shi to za su taɓe gaba ɗaya wanda kuma Allah ya kyale shi babu wani abin da zai iya taimaka masa na yan uwantaka ko kuma kusanci na abokantaka don haka ka yi ƙoƙari ya kai bawan Allah a wajen yin aikin abin da zai faranta maka na alkhairi in ka mutu ba za ka dawo ba kuma ka san da cewa lallai duk wanda ya aikata kyakkyawa zai rayu a cikin wata rayuwa wadda bai ma tambaye ta ba kuma zai miƙa wuya a ƙaza tsare shi daga sharrin da ma bai nuna tsare shi gare shi ba haka nan za a ɗaga masa addu'a su da yayi a ubangi subhanahu wata'ala ya isar maka ya isar maka ya kai bawan Allah Allah tsare ka cewa ubangiji ba zai ganka akan komai ba sai dai akan wani kwaɗayi na neman alkhairi a wajensa duk wanda ya aikata kyakkyawan ji Allah iya kuma aiki kyakkyawa yana mumini baya tsoron wani bakin ciki ko kuma ta damuwa ya ku taron musulmai ita duniyar da kuke gani tana tafiya ne akan kaddarori kuma al'amuran da suke zama na lahira ana cika su ne a cikin zukatun da bawa ya aikata kuma babu yadda za a yi mutum ya aikata wasu abubuwa waɗanda za su tsaye masa gobe alƙiyama wanda Allah ta'ala ba zai tambaye shi akan abin da ya wajabta masa ba wanda ya yi shi ne wanda ke kokarin ɗaga ayyukansa zuwa ga kyawawan ayyuka kuma ya dinga ƙoƙari har ya kai zuwa ga abin da yake nema kuma yana kwaɗayi ya ga tabbatar da su akan abuwa na izza sai ya zama idan ya samu izza to ya nisanta daga zilla kuma idan ruhi ya samu jin daɗi to jiki kuma zai samu sauƙi shi ma haka Allah ta'ala ce duk wanda yake kwaɗayin lahira da abin da ke cikinta kuma ya ƙoƙari a kan abin da ke cikin wannan lahirar yana mumini to lalle wannan wanda su ne ma'abota aikin sai zama abin godiya dan adam ba zai tabbatu ba akan wani abu ba hakanan zukata su ma ba su tsaya ba hakanan kuma godiya ba ta da iyaka idan mutum bai gode akan wannan idan ba su gode akan wannan in ba shagalta da zuciya akan abubuwa na kirki ba sai za ta shagalta akan mummuna in ba shagalta da ka aiki alkhairi ba za ta shagalta akan sharri tsarki ya tabbata daga ubangiji wanda ya tarar da aljanna ga bayansa kafin a yi haɗu da su kuma ya tabbatar da ayyukansu ya ba su daga jin daɗinta da kuma jin daɗin abin da ke cikinta tabbatar da abubuwan da suka aikata na neman aiki da suke a cikinta har ya zama waɗansu daga cikin mabuta ilimi suna cewa lallai lokuta suna wucewa ga masu hankali idan mabuta aljanna ne a cikin wannan lokacin za su ga cewa lallai suna cikin rayuwa mai daɗi don haka ku yi ƙoƙari ya ku bayan Allah abin ya nisanta tsakanin wanda yake hutar da jikinsa amma zuciyarsa take zama cewa ba ta da jin daɗi da kuma wanda yake ce da jikinsa amma zuciyarsa kuma yana shayar da ita ne da abin ki ku sani cewa aljanna an kewaye ta ne da abubuwan ki wuta kuma an kewaye ta ne da abubuwan so na zuciya ya ku bayan Allah me ya kai wa'annan bayan Allah zababbu wayanda suka dinga kokari suka cewa sun samu kan wasu a cikin wannan rayuwa mai daɗi suka dinga ciyar da zukatansu da ɗanɗano na imani da kuma guzirinsu da suka dinga akan ibada ɗaya daga cikin magabata ibn rajab yana cewa Allah ta'ala mai rahama yana cewa shi imani yana ɗanɗano kuma abinci ne wanda ake jin daɗin sa cikin zuciya kamar yadda ake jin daɗin abinci da abin sha shi imani shi ne abincin zuciya kamar yadda muka sani cewa wannan cin abinci da abin sha ne gangar jiki take bukatarsa hakanan bukatuwa zuciya akan cin abinci da kuma abin sha to ka sani cewa idan ya yi rashin lafiya baya jin daɗin wannan abincin balma yana jin nauyin ce a bashi wannan abincin hakanan na mumin yake yana jin daɗin imani idan zuciyar ta kubuta daga dukkanin al'amura na haramun da kuma sha'awa wadda ke ba daidai ba idan ma zai wannan rashin lafiyar to imaninsa yana nan tare da shi sai dai dan adam yana kokarin ya kauce ma bid'a da sabo da abubuwan ki ya maganta su kenan ya koyan uwa musulmi ma'anar wannan ɗanɗanon imani ɗin shine abin da ake nufi da shi zuciya ta zama cewa ta samu rabauta ɗa'a ga Allah azza wa jalla da neman yardar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin ta da kuma fifita ta akan dukkanin abin da ke na duniya dan haka abin ya kasance shi dan na imani da kuma dan na ibada wannan shine hutun zuciya da kuma jin daɗin rayuwa gaba ɗaya kuma samun yalwa ne a cikin zuciya yayin da mutum yake tsayawa akan wannan halaye nasa wanda suke na bayyana da kuma ɓoye daga abin da duk Allah yake so kuma ya shi wannan kuma halawa ce mai daɗi ya kuma bayan Allah halawa ce ɗanɗano ne mai daɗi wanda take bambanta tsakanin wannan mutum da wancan mutumin da kuma lokaci zuwa lokaci kuma irin wannan abubuwa gaba ɗaya suna bambanta ne ga ɗan uwa musulmi ƙarke tabbata ga ubangiji wanda ya bambanta tsakanin halayen bayansa a wajen himmarsu da kuma ƙoƙarinsu wajen abin da yake tsammanin ayyukansu kamar da ya raba tsakanin gabas da yamma ya ku bayan allah shi ɗanɗano na imani yana tabbatar da bawa a wajen samun abin da yake wajen Allah subhanahu wata'ala <coughs> kuma wannan shine sirrin tsayuwa gaban ubangiji subhanahu wata'ala ya ku uwana masoyana jin daɗin duniya jin daɗin duniya da kuma abin da yake cikinta na ƙari ko ragi amma ku sani cewa shi ko jin daɗi a cikin aikin kirki to wannan fa daban yake ita aikin jin daɗin rayuwar duniya yana da ƙarshe da mutum zai ga ya gaji da shi amma shi jin daɗin lahira mutum baya gajiya da shi duk lokacin da ya ƙara samun shi zai ƙara jin daɗi a kansa amma ita wannan jin daɗin duniyar tana iya yi wata dalilin da ta bawa ya rasa wancan jin daɗi na lahira ɗin ya koyan uwa musulmai dalilan da za su sa mutum su jawo shi zuwa ga samun wannan jin daɗin imani a cikin zuciya abu na farko da fi kowane muhimmanci shine tsarkake zuciya duk wanda ya sha daga wannan kofi na imani da kuma samun lazza a cikin zuciyarsa na imani to zai tsalkace wannan kofin nasa kuma sannan ya sha ruwa a cikinsa to don haka hakanan halawa ta imani da same ta a cikin zuciyarsa ita kuma zuciya idan aka samu abubuwa na sabo sun lullube ta da kuma sha'awai shaawo to wannan ba zai samu jin daɗin imani ba kuwa a ya zuwa cikin sahihi mutane uku duk wanda ya aikata su ko abu uku duk wanda ya abu su ya aikata su ya samu ɗanɗana imani wanda ya an bauta ma Allah ta'ala shi kadai kuma ya ke da babu an bauta da gaskiya canta Allah sai Allah kuma ya bada eh, zakar dukiyarsa Abu Dawud da ya rito na hadisi da wannan kuma san sanadinsa mai kyau ne hakan ya zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin addu'a sai yake cewa Allah ka ba mu zuciya ta tsoronka ka tsalkake ta kuma kai ne mafi alkhairi mai tsalkake ta kai ne mai kibintin lamarinta Imam Muslim ya rito na hadisi. ya zo kuma bishir bin haris yana cewa ɗan adam ba zai samu jin daɗin ibada ba a cikin zuciyarsa ba har sai ya sanya tsakanin zuciyarsa da sha'awarsa wani ginshiki na ƙarfe wanda zai iya hana shi saba ma Allah ta'ala haka nan kuma ya ku bayan Allah daga cikin abin da kamata mu kula da shi shine tsalkake zuciya akan zuciya zahirinta da baɗininta mutum ya neman taimakon Allah a cikin tsalkake ta da kuma neman taimakon Allah ta'ala mutum ya dinga gaske tawakali zuwa ga da dogara zuwa ga Allah da neman taimakonsa a wajen taimakonsa da kuma tabbatuwa a wajensa da tabbatar da zuciya akan imani gare shi da kuma ta shi a wajen so da kuma tsoron bauta da kwaɗayin rahamarsa da suke wajensa sai zama subhanahu wata'ala ya zama shine mai kula da wannan dukkanin damuwa da kuma rayuwar ɗan adam gaba ɗinta duk wanda zuciyarsa ta zama yana da alaka da ubangijinsa to zai samu wannan jin daɗin imanin nasa kuma ku sani cewa babu wata da'a da mutum zai samu irin wannan duk wanda ya samu kusanci zuwa ga Allah to lalle ya samu jin daɗi wanda ya samu takarru na idanunsa a wajen ubangiji ya ji daɗi wanda kuma bai samu wani ba ya hasara ya ku bayan Allah ya ku bayan Allah ya riga cikin taskiya shine mutum ya yi kokari wajen samun tuba daga zunubi kuma ya dinga yawaita istighfar da tuba da neman taimakon Allah ta'ala yana roƙon Allah ubangijinsa tabbatar da shi akan imani da kuma tabbatuwa kan gaskiya shi bawa duk lokacin ya ƙara samun bauta zuwa ga Allah da kuma kuɗin buƙatuwarsa zuwa ga Allah to wanda zai ƙara mai kuma kusanci zuwa ga Allah ta'ala duk wanda zuciyarsa ta zama cewa ya matsala da ita ne ga ubangiji shi kadai kuma ji tsoron Allah akan wannan to mubarris ibn shakhir yana cewa da in kwana ina bacci in tashi kuma ina mai nadama ya fi soyuwa a gare ni a wajen Allah da in kwana ina tsayuwar dare amma kuma in waye gari ina jiji da kan cewa ni ne bautar Allah ne mumini baya bukatar ya dinga jin yana jin kai a aikinsa kukan mumini akan kurakuran da ya aikata to ya fi alkhairi a gare shi wajen Allah saboda jin kansa akan ibara da yake aikatawa kuma ku sani cewa shi bawa ya zama mai kaskanta da kansa a gaban Allah da karyewar zuciyarsa yana kaskanta da kai a wajen Allah ta'ala to yana kwaɗayi ne a wajen ubangiji da abin da ke wajensa kuma ya daga cikin hanyoyi masu girma ya ku bayan Allah ne tabbatuwa kan addu'a ita addu'a wadda take samuwa a cikin zuciya kuma mutum ya zo a cikin hadisin manzo Allah cewa Allah ina roƙonka da ni'imar da ba ta karewa da kuma abin da yake wajen ya ubangiji bawa ya yau ta karta alkur'ani da kuma tadabburi a cikinsa jalla wa ala kuma ya dawwama wajen ambatan Allah da kuma samun kokari a wajen tabbatar da zuciyarsa kan bin Allah ya dauke ta kan son zuciya ya yi zama yana kokarin kyautawa ga Allah subhanahu wa ta'ala da zabiyarsa da yammacinsa da ko da yaushe da lokuta na bayin Allah da suke bauta Allah subhanahu wa ta'ala cikin bayan haka ya ku bayan Allah soyayya mai girma tana tabbatar da shauki mai girma kuma wanda yake cikin duniya shine yawaita ambatan Allah ta'ala kamar yadda yayin da ake bukata zuwa ga samun lahira shi ne ganin ubangiji a gobe alkiyama dan haka ne manzo Allah sallallahu da yake addu'a na cewa Allah ina roƙonka jin daɗin ganinka a fuskarka a gobe alkiyama da kuma kwaɗayin haɗuwa da kai Allah wasu daga cikin ma'abuta suna cewa mafi girma abin da ke duniya shine sanin Allah da sanin shi a cikin bauta gare shi ba ɗaya daga cikin ma'abota kirki yana cewa miski ne ne ma'abota duniya sun bar duniyar tasu amma ko ba su ɗanɗane abin da yake mafi alkhairi a cikinta ba aka ce me mafi alkhairi abin da yake cikinta shi ne son Allah da saninsa da kuma ambatansa A'uzu billahi mini shaɓar rajim ka haɗa wanda yake tsaye yana bautar ubangiji yana sujada yana tsayuwa yana tsoron rahinarsa yana kwaɗe rahamar ubangijinsa ka gaya masu cewa da wanda ya sani da wanda bai sani ba ta fi daidaita a kan matsayi ɗaya Allah ta'ala yake cewa ma'abota ilimi da hankali su suke sanin wannan Allah shirya ni da ko a cikin shirya littafinsa da shiryar annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina faɗin wannan magana tawa ina neman gafar Allah da ni da ku da sauran musulmai da ganin da zunubi da kuskure ku nemi gafar Allah lalle hakika shi mai gafara ne mijin kai <clears throat> godiya ta tabbata ga Allah godiya ta tabbata ga Allah wanda yake tsaye akan dukkanin al'amura da zuciya ta aikata wanda yake tsaye akan kowace rai da abin ta aikata babu wani wanda yake da wata wadata a wajen Allah ina gode ma Allah ta'ala a ɓoye da kuma a bayyane ina shaidawa ba abin bauta da gaskiya ne santa sai Allah shi kaɗai shaida ce ta gaskiya da yaqini a bayyane da kuma a boye ina kuma shaidawa cewa jagoran mu annabi Muhammad bawan sani ko manzon sani wanda nake shaidawa akan gaskiya ga Allah bai yi rauni ba a wajen tsayuwa a kan al'amarin ubangijinsa kiran amincin Allah ya kara tabbata a gare shi da sabonsa jagororin shugabanninmu da wanda suka fi barin gaskiya ina kiyama har zuwa zan kiyama bayan haka ya ku taron musulmai idan har mun fahimci cewa wannan shine ka'idodin da ake sanin imani da ɗanɗanansa da kuma abin da zai kara shi to mu sani cewa yana daga cikin abin da za mu sani abubuwan da za su haramta mana samun wannan ɗanɗanon imani shine saban Allah da yawanta ta zunubi domin shi zaɓo yana tunkuɗe wannan ɗanɗano na imani a cikin zuciya daga abubuwan da za su ƙyanƙyashe zuciya da kuma taurin zuciya da mutum zai samu har wani daga cikin ma'abota ilimi na cewa babu wani lokacin da ubangiji ya yi ma bawa ukuba da wata ukuba ta iya kai matsayin ƙyanƙyashewar zuciya kuwa domin wannan shine wanda zai iya bude idanunsa amma sai a haramta masa ganin wani abin da ke alkhairi ko ya saki harshensa amma a haramta mai jin daɗin zuciya ko kuma ya ci abinci ya zama cewa zuciyarsa da ƙirjinsa sun zama bala'i a gare shi kuma a haramta mai kiyamin laili sai ya rasa wani alkhairin zunnuni yana cewa kamar yadda muka sani cewa jiki baya iya koshi daga wannan ɗanɗanon abinci hakanan ita ma zuciya ba ta koshi daga ɗanɗanon ibada da kuma ɗa'a? don haka ku tsoron Allah Allah muku rahama ku tsoron Allah Allah muku rahama ku sani cewa bakin ciki da damuwa da kuncin rayuwa suna iya kasancewa ukuba ce Allah ta'ala ke bawa dalilin wannan sabo da yake aikatawa da kuma juya al'amarinsa zuwa ga Allah da yarda da shi wanda kuma zuciyarsa ta zama cewa tana da son ubangiji da ambatansa ta yi laushi kan ambatan Allah subhanahu wa ta'ala ta yi farin ciki da shi to da kuma farin cikin da ya yi to ku sani cewa wannan dalili ne mai girma wanda Allah ta'ala yake matso da shi kusa gare su da haka rayuwa ce wadda ake buƙatar ɗan adam ya samu rayuwarsa da jin daɗinsa a cikinta idan zuciya ta rayu to wannan bawan zai ɗanɗanen imani da kuma ɗanɗanen ibada da haka Allah muku rahama ku kiyaye ubangiji ya ku bayan Allah a cikin dukkanin al'amuranku da kuma lokutanku ya ku bayan Allah ku tsare al'amarin Allah ta'ala sai zama ubangiji subhanahu ta'ala ya ƙara muku ɗanɗano na imani a shi. ya hasara wanda ya yi hasarar ɗanɗanon imani a cikin zuciyarsa da haka ku salati taslimi ga wannan shugaban masu rahama din wanda Allah ta'ala ya sanya shi shari'a da kuma rahama gare ku annabi ku Muhammad bawan Allah kamar da ubangiji ku ya umarce ku yana faɗi a cikin littafin cewa lalle hakika Allah da mala'ikun suna salati ga annabi ya kona suka ce masu imani ku salati ta sirri a gare shi Allah ya ƙara salati ga bawanka manzanka annabi Muhammad da kuma da iya da kuma iyalansa wanda suke tsalkakakku da matansa uwayen muminai Allah ka yarda da khalifofin nan guda hudu shiryayyu Abubakar da Umar da Usman da Ali da sauran sahabbai na annabi gaba daya da tabi'ai da wanda suka bi ta farkin gaskiya izan ta kiyama da mu da su a cikin afuwarka da karamcinka da kyautayinka ya ubangiji masu karamci Allah ka ɗaukaci musulunci da musulmai Allah ka ɗaukaci musulunci da musulmai ka tsarka sanar shirka da mushirkai Allah ka tsare mutunci addini ka kama maƙiya addini da ƴan ta'adda ya Allah Allah ga ka ga al'amarin su a hannunka ya ubangiji ya Allah muna roƙonka alkhairan da suke wajenka sanya jagorancin mu a hannu wanda suka bi yaddar kai Allah kuma suka yi nemi yaddar ka Allah ka datar da jagoran ka datar da shi da shi da yarimansa Allah ka taimake su ka sanya zama taimako ga addini da kuma bayi ga baki ɗaya Allah da mutanen gari Allah ka sanya zama cewa aminci ga al'umma ya ubangiji Allah muna roƙonka ka ba mu lafiya daga dukkan wani bala'i ka ba mu ikon kuma gode maka kan lafiyar da ka ba mu Allah muna neman tsarin ka dukkanin abin ki Allah muna neman tsarin ka dukkanin abin ki Allah muna neman tsarin ka daga kuturta da kuma shanyewar jiki da dukkanin cutuka ya Allah Allah kai ne Allahu la ilaha illa anta Allah kai ne Allahu la ilaha illa anta kai ne mawadaci mu ne mabukata gare ka Allah to kamar da maman ko ruwa daga sama kar ka sanya mu daga cikin da ake haramtawa ya Allah Allah kai ne Allahu la ilaha illa anta kai ne mawadaci mu ne mabukata gare ka Allah to kamar da maman ko ruwan sama kar ka yanke mana ya Allah Allah ka shayar da mu Allah ka shayar da mu Allah ka shayar da mu Allah ma neman gafara ka kai ka kasance mai yawan gafara ne Allah ka sauka mu da mamakon ruwa daga sama Allah ka sauka mu da mamakon ruwan sama ya zama cewa jin daɗi gare mu da kuma jin daɗi ga dabbobin mu ya Allah Allah ka sauka mu da ruwa mai albarka wanda za mu fa'idanta da shi Allah ka shayar da gari ka goyata ta da bayanka ka shayar da bayi Allah muna roƙonka alkhairi da kyautanka Allah mu halitta daga cikin halittunka ba mu da wanda za mu iya kai roƙon mu gare sai kai Allah Allah ka gafarta mana zunuban mu ya Allah ga Allah muka dogara Allah ka sanya mu daga cikin mutane ga tattukar ka sanya mu daga cikin azalimai Allah ka ba mu kyakkyawa duniya da kuma kyakkyawa lahira ka tsare mu daga azabar wuta subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil أنا من فضيلة الشيخ دكتور عبد الله الحميد ya tsare wannan bakan dalilin hudu ba da ya muna ka abin da ya shafi tsalkin zuciya da kuma ɗanɗanon imani lallai duk wanda ya samu ɗanɗanon imani a wajen ubangijinsa ya raba wuta wanda kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta mai ɗanɗanarsa to wannan bawa ko ya taɗi ya yi hasara a duniyarsa da lahirarsa saboda rashin samun wani ɗanɗano na imani tsakaninsa da ubangijinsa subhanahu wa ta'ala Allah muke roƙo a kodin yake a cikin sunayensa ya kyawu da kuma da nagartattu ya ƙara mana ɗan imani a cikin zukatanmu malam ya gaya mana abubuwan da za su ƙara mana ɗan imani zuriya ya idda da Allah da kaɗai ta bauta gare shi da sansa da yawan zikiri a gare shi da miƙa al'amuran mu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da kauce mu duk abin da Allah ta'ala baya so wani zai ƙara mana ɗan imani a cikin zukatanmu amma muddin muna saba ba Allah muna yin abin da Allah ta'ala baya su muna yin abin da Allah ta'ala zai fushi da mu a kansa ta lalle hakika wannan zai kara mana wannan fushi na ubangiji da kuma ɗebe mana wannan dama ta ɗanɗanansa a cikin zukatanmu wanda ba ita ce fata ga bawa ba Allah mu shirku a ko da yake zama ya nisanta mu daga saba maka ya nisanta mu daga sabo gare shi ya kara mana wani ɗanɗano na imani ya haskaka mana zukatanmu ya sanya mu daga cikin bayan sa nagartattu ubangiji subhanahu wa ta'ala ya fi mana ya gafarta mana ya sanya mu daga cikin waɗanda suke neman alkhairin da ke wajen ubangiji subhanahu wataala Allah ka yafe muna kai muna rahama kai muna afuwa a cikin duk abin da muke tsoron sa Allah muke roƙo ya bamu kusanci zuwa gare shi da kuma jin daɗin zukatan mu wajen haɗuwa da shi Allah ka bamu zaman lafiya a ƙasar mu ka gafarta mana da mu da malaman mu da shugabannin mu da dukkanin jagororin mu Allah ta'ala ka yafe mana ka gafarta mana Allah ka bamu zaman lafiya a ƙasar mu abin da muke jin tsoron sa Allah ta'ala ka ɗauke mana shi abin da muka roƙe ka na alkhairi Allah ka ba mu abin da kuma ke da matsarin ka na sharri ya ubangiji Allah ka tsare muka daga sharrin dukkan rayuwa amarjin ta Sheikh tor babban malami Salih Abdul Al-Humaydi da ya jagorance mu a wannan huduma ni na fasara na gabatar Abdul Muttalib Muhammad Awul Basuni kace mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh